Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da maniya FM. Ana kuma iya bin mu kai tsaye yanzu haka ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaje. Safinatu Sada sudangi Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 30 ga watan Yunin shekarar 2017 za mu yi magana ne kamar yadda muka saba akan al'adu da zamantakewar har ma da nishadi inda ma yau za mu tattauna da wata matashiya mai ɗaura hotunan bidiyo a shafinta na yanar gizo don nuna salon rayuwar yau da kullum. Wanda, jiya ma sai da muka ɗan shigo da ita a nan ɗakin yaɗa shirye-shiryenmu da nufin cewa za ta dawo yau. Barka da zuwa uwa salamu alaikum. Wa alaikum salam sunana Hauwa Indimi. To yanzu kuma sai mu ce bayan mun tattauna da ita Hauwa ɗin an jima kaɗan za mu je ta bakin wani bawan Allah mai suna Maulud wanda ɗan Najeriya ne da ya ziyarci nan Amurka ya ce ya fi salon rayuwar da yake da shawar da zai ba matasa sai kuma wani mawaƙi mai suna abokina Extor. Gani nan na zo kowa da kowa ya bani guri, sabon sauti na buga masu sai suka bani guri, da na ba su kiɗa sai suka fara rabar mazari. Usman da Safina wai ina maganar samarin da suka guji 'yan matan su lokacin azumi don kar su ba su barka da sallah ko sun dawo bayan sallah. Tabbas a komi da komai kin minni ba warin batu kai coni Maryam fata na dai ki so ni dan Allah karki ya da kada ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa don nishadantar da ku. To yanzu bari mu fara da tattaunawar da na yi da shi wannan matashi da muka faɗa a farkon shirin cewa ma'aikacin banki ne a Najeriya wanda ya ziyarci Amurka bayan ya zo wani taro ya je kuma New York da nan Washington DC inda ya kawo wa wannan gida na sashen Hausa na Amurka ziyara. Da farko shin dawa muke tare. sake suna na maulud umar guroje wato na zo wani dan program ne a new york ni dai dan jihar taraba ne amma a lagos nake aiki me ka gani wanda zaka ce da ka zo america shine zaka iya bada labarin cewa ya burge ka ko me ka gani haka ba abinda ya burge ni america kamar transport system insu kaga ko ina zaka je zaka shiga kasa ne ka bi jirgin kasa. ka sauka station da zaka je ka fito kawai ka je inda zaka je transport system yi yayi in burge ni akwai buses akwai taxis kamar ma new york da kati da daya kamar metro insu zaka bi jirgin kasa da shi zaka bi bus da shi kana ganin cewa me ya taka rawa a rayuwar da ya sama cewa har sun samu irin wannan ci gaba gaskiya gwamnatin su sun musu ƙoƙari. gurin irin gine-gine hanyar jiragen ƙasa. kuma ka ga yawancin hanyar jirgin kasan ma a ƙasa take cikin tonel ne ba ma a sama ba ne to shi yasa kuma yawanci zaka ga duk ma'aikata ma ba sa zuwa offices da motocinsu so gaba daya wannan abun zai rage cunkoson motoci a kan hanya kuma ga transport din ba wani tsada ne da shi ba kamar ni zama na dai a New York na sayi kati ne na metro dala talatin da biyu har na gama yawace yawace ina eh na satin nan unlimited duk inda zaka je to gaba daya duk yawace yawace na da wannan katin na yawo eh, ya matasa ka gani me ka gai sun fi mai da hankali akai gaskiya fa kaga kamar New York ina in ka duba matasan garin ina ga yawanci suna son harkar music in ka je kamar Brooklyn da na je gaba daya matasan wurin ina ga ba aikin da suke ba wake-wake ko kuma wasa dai irin wasan cricket harkan sport sun sa abun a gaba sosai kana ga hakan yana ba su mafita eh, kamar misali kuɗin kashewa duk yaro matashi da zaka gani takalmin da yake kafansa da pickup da gaba daya designers ne eh. so that means ba sa samun kuɗi ai ba za su yi <laughs> ba za su samu su sai wannan ba <laughs> misali yanzu me za ka ce a matsayin ka na matashi ya kamata da in kai karatu dai ta koya maka zaman duniya ne in akwai wata sana'a ka yi? don in ka duba ai matasan america wancin su suna aiki mm. aikin awowi awowi ba wai sai wata daya ba za ka mm. yi aikin awa ka za a baya ka wage inka mm. ka je can ma a lokaci daya za ka yi aiki kamar a kamfani hudu biyar so gaskiya mu ma gara mu dena dubawa gwamnati kaɗai. in akwai abin da za mu yi mu samu taro sisi mu sa aljihu gaskiya kamata a yi kaga kamar yanzu gwamnati ta kawo wani program na empower wannan empower kaman temporary abu ne yaro zai samu aiki ya aiki ko fannin noma ko fannin koyarwa ko kiwo ko wani abu gaskiya wannan abun ba karamin gudunmowa aka ba ma matasa ba da yawanci yanzu mu da yara da yawa da suka samu aiki a wannan fannin mm. kuma another thing that i think dai maganan noman na yanzu don an yi noma sosai kuma matasa da yawa sun samu arziki a noma mm. kamar yanzu misali irin kana ga misali ma'aikatan kuɗi da su bankuna da su waye a najeriya kana ga cewa misali ana maganan noma da sana'a matasa kuna ganin suna zuwa neman kaman bashin noma ko wani abu makamancin haka irin dan su taimaki kansu sukan yi eh suna yi kaman microfinance bank kasan banki ne mai ba mai ba wanda ba su da karfi kuma ba wai in ka je nema ba sai sun ce ka kawo wani collateral takardan hmm, gida ko wani abu ba in sun je sun ga gonanka kuma sun ga gaskiya abin da kake so ka yi yana da amfani hmm. za su iya baka gudunmawa to daga karshe kana da wani sako da kake son ka wa matasan Najeriya a gudunmawa da nake son ba matasa dai gaskiya su tashi daga bacci kowa ya nemi aikin yi gaskiya ba wai gwamnati ne za ta mana komai ba to mun gode sosai Maulud Allah ya kuma kai ka gida lafiya amin amin na gode sosai yanzu kuma sai mu koma ga hawa indimi don jin yadda ta fara ɗora bidiyon rayuwarta na yau da kullum a shafin yanar gizo mm, salamu alaikum. alaikum salam. To, ga mu nan mun mm-hmm. cika a ɗakin yaɗa shirye-shirye dama mun yi so mun taɓa jiya muka ce za a ji yau an tattauna da ke. Mm. Ah, da farko a takaice za ki iya gaya wa masu sauraro masu kallon mu yanzu haka a shafin facebook da ainihin shafukan ki kila suna nan kila za su ce to wannan mm-hmm. bari mu bi mu ga ko za mu gano ta to me za ki ce musu da farko da farko dai akan wace ce hawa ta kace so um, sunana hawa like mm. you already know <laughs> vlogging abu ne da na fara domin sha'awa kawai mm. da ra'ayi mm. amma kuma ina son ya zamana idan jama'a musamman matasa hmm. eh, suka kalli um, shafina na youtube hmm. su koyi abu ɗaya ko biyu hmm. saboda mm. nakan nuna um, al'adun irin nan na ƙasan waje kuma har ma na gida zan fara vlogging a nigeria na nuna musu irin abubuwan da maybe ba su san yana nan ba um, wadda sai sun kalla kila a wannan ɗinki a shafin ki na youtube mm. na gani akwai wani vlog da kika yi da abubuwan da ya kamata mutane su sani game da ke mm. ke faɗi mana ke gaya ma masu sauraro na sun za su so su san wani abu game da ke mm. ko oh, guda oh, biyar oh, haka ta lissafo su abubuwa eh yawa um, kamar alal misali to me menene abincin da ke fara yi eh na ji ta faɗa take kwarai kuwa mm. abubuwa to ai Hauwa ma bata gaya mana ta ce mana kawai sunanta Hauwa bata eh? gaya mana shekarun ta eh, ba ya ce makaranta kuma ta eh, kuna faɗin shekarun ku a ah, kuma ah, ah. ta faɗi da gaskiya bata faɗi dai irin ta dan kimanta mutane suna so su mutane suna binta suna son su mm. san wace ce ita da yawa na san suna son su ji tarihin ta ne yau shi yasa suke ta bin yau su san wace ce ita to shekara na 24 mm. kuma na yi makaranta na ne a nan nan a garin florida ke wace gari ce ni yar maiduguri ce mm. um, sai kuma a makaranta na karanta um, mascom so mm. fannin da yan jarida mm. which is one of the things da ya sa na ji ina son in fara vlogging saboda eh. duk harkan kamera eh. harkan magana da jama'a abu ne da nake jin daɗin yi eh, mm. za mu tattar da mu je mu in ji ba <laughs> Allah to amma misali yawanci zaki ga wanda suke irin wannan vlogs din da sauransu wasu zaki ga mm. yawanci saboda sha'awa suke farawa wasu kuma sai kuma ya zama sana'a oh to mm. eh ke ya kika fara naki sha'awa ne waye gari kawai kin ce kai <laughs> sha'awa kawai na gani ina son in fara in mm. fara wani abu saboda ko irin yadda kuke yanzu a gidan rediyo ko gidan tv ni ma mm. ina son wata na in fara nawa mm. so sai na ga cewa kila idan na fara vlogging aka fara sanin ni wace ce idan lokacin ya zo abin zai fi ban sauki hawa kaman ke yadda da ganki yarinya karama kyakkyawa da kika samu <laughs> dama wanda da yawa ba su <laughs> samu ba kuma kin ce ke fito daga maiduguri maiduguri gari ne da kowa ya san wani itila'i za a ce ko wani abu ya faru da su kwanan nan so ke a ke a karamar yarinya haka me kike tunanin maybe nan gaba za ki yi ma matasa 'yan yankin da kika fito wannan abin da kike yi me kike ganin zaki wanda zaki taimaka ma rayuwarsu ko ki nuna musu wani abu da za su gani su ce eh su ma za su iya samun ci gaba ta haka ina son in ba su karfin gwiwa mm-hmm. su fara koma menene da yake ba su sha'awa ya zama na suna yi kar su tsorata mm-hmm. matasa da yawa sai ka gaba ba za su iya yin abin da yake ba su sha'awa saboda suna tsoron ba su san inda abin nan zai kai su ba mm-hmm. yanzu kaman abu ne na vlogging in ka fara yi nan da nan sai zama kaman kasuwanci sai zama mm. kaman kana you know it's like a, it becomes like a business mm. so eh, eh, kuma eh. to maganan gida kamar yanzu mai duguri mm-hmm. abubuwan nan da suka faffaru na Boko Haram da wawa ina son in je in yi vlogging a IDP comes to mm. you know raise awareness mm. in nuna jama'a gashi fa abin da yake faruwa kamar mutane da yawa ba su san an san abin da ke faruwa amma ba kowa ne yake zuwa wa'annan gidajen da aka ajiye mutane marayu sosai suna nan ba su da abinci wasu ba su da bayan gida sannan kuma kaman ke a matsayinki na matashiya yarinya wata mhm. shawara zaki ba 'yan mata matasa wanda yanzu mhm. suke tashi wanda su kawai rayuwar sun sa ne su mm, kwalliya su yi samari mm, samari su ba mm, su eh, so wata irin shawara zaki ba su shawaran da zan ba su shine su fara wani abu kar ya zama na su ce su sai aure su sai sun jira namiji ya fito tukunna za su ce su saboda suna ganin kaman aure shine kaɗai abin da mace za ta iya yi da mm. you da fara family yes that is important amma kuma ya zamana mm-hmm. su so su fara yin abu mm-hmm. wanda zai um, mm. taimaka musu ko sana'a yauwa mm-hmm. yanzu mutane da yawa a Najeriya ko kuma a arewacinmu na a Najeriya sun fara sana'a su ina son kowa ma ya mm. samu abin yi. Mm. Mm. To bari mu je tambayar da na tabbatar masu sauraro za su so su tunda an ce waka baki mai ita tafi daɗi. Kila wayanda suke bin shafukan ki suna ganin me kike yi na blogging din na nuna rayuwar yau da kullum a nan da can da tafiye-tafiye da sauransu. Ah, kowa ya san cewa gidan da kika fito domin kin ce sunan ki hawa indimi shin za a ce ah wannan ba su ne masu arzikin nan baya akai kuma kawai ta zo ta kama blogging har tana tunanin zai iya zama mata wata madogara kina da magana da zaki musu akan wannan sako dan su zama kila gani gawa ne to ni dai ba na ɗaukan kaina in ce ni ai saboda ni yar wane ce ni yar wane mm. ce ni daban ni ba na ganin kaina um, different ba na ganin bambanci ba na ganin mm. kaina daban da wasu matasan mm. so ɗaya nake ganin mu mm. so kawai ni yarinya ce wacce nake son in yi abin da nake sha'awa mm. eh. ba wai ni yar wani ce ni yar wani ce ba i am mm. just hawa tunda fatan matasa kamar ki matashiya eh, za su kuma za su yi amfani da shi ni tambaya ta nace tunda ke fara wannan uh, blogging din wace eh, waɗanne irin kalubale kika fuskanta challenges kenan mm. tunda kika fara din nan ko kike musamman kin san da kasashen mm. mu suke da maligale mace ga tana tashi ya karama eh. karama haka ai sun ma fara <laughs> kullum eh. kullun ina jin irin maganganu na Um, challenges definitely number one dai saba, sabawa da magana a gaban kamera saboda mm. abu ne da ne a makaranta sai na ga kamar ba zai bani wahala ba mm. amma da na san ina yi ne zan in saka a shafi na mm. so sai ya zama na ina ina oh. tsoro sometimes mm. so amma sai kuma maganan mutane mm. kana tsoron saboda idan ka ji mutum yana cewa ai wannan tana kaza tana kaza tana mm. kaza bai mm. kamata ba mm. yar musulma ce waye waye so abun wata na dai ba daɗi amma kuma ya zo ya dan fara ya daina damuna eh, to amma misali yanzu kina ga ah, me bukatar miƙewa tsaye misali ta 'yan mata musamman kin san yanzu misali zan baki misalin wannan shafukan abotan da ake yawanci sai dai ta kamar yadda ɗansu maryam suka fara faɗa ne a yi hoto a yi kwalliya a mm. saka shi kenan dan kawai shi kenan na yi mm. hoto an ganni duk duniya instagram ne a mm. twitter ne wane ne shin akwai yadda za su iya juya wannan abun su amfanar da kansu da shi inda akwai yaya za su yi misali so idan for example kana instagram kuma mm. kana da masu binka da mm. yawa followers a lot of mm. followers ya kamata ka fara tunani with a business mind tunanin kasuwanci saboda muna ganin vloggers da yawa da suka fara da bloggers su linda ike ji sun fara kaɗan ne sai da abin ya ƙaru sai su zama sun fara kawo um, sana'o'i suna suna marketing mm. mm. so idan har kaga ka fara yin followers sosai sai ka fara irin zaka ce wa mutane zaka iya broadcasting mm. business din su mm. ka yada ke yawa kuma haka zaka fara kuɗi saboda mutane da yawa an suka ko suka posting abu ɗaya sai a biya su eh, abin da ya fi damun mu hawa a cikin al'ummar mu yawanci da ma kasashen duniya magana ta'addanci wanda koyaushe muka kawo matasa ne muna kokarin mu magana akan ta'addanci yake ta'azzarar su matasa din da kasashen duniya shin irin wannan vlog sun akwai ta yadda za a yi kila a bada koko masu irin wannan abu ku bada gudunmawa wajen dakushe kaifin ta'addanci a duniya kuna ga za ku iya bada gudunmawa da irin wannan sun da kuke yi eh to idan muka fara magana muna targeting mm. yara wanda kuna wato hasashen mm. eh, matasa mm. matasa um, wanda suke iya shiga irin ta'addanci za ka iya yin topic ka yi targeting ɗinsu a musu magana um, amma kuma abin ya fi karfin mm. abin da kawai zaka je kai blogging ka ce mutane su daina mm. dole sai an fara ko yau da gobe ko gwamnati su fara mm. ba wa eh, matasa aiki so ba abu ne da kawai vloggers za su iya sosai ba musu magana ta irin wannan kike gani eh sai ya kamata to yanzu mu sako zuwa dan dan <laughs> serious eh, eh mu dan eh, yi tilin ta bakin ku gayu wannan <laughs> eh, tambayar da na fara makin nan da farko mm. game da abubuwan da ya kamata ah, mm. mutane su sani game da ke kidan mm. ba mu kaɗan daga ciki to <laughs> <laughs> wani abinci kika fi so gaskiya ina son dan wake ba wai dan yanzu hausa muke yi ba amma dan eh, wake is one of my eh, favorite wani irin haɗi kake suke so yawa dan wake ba kowa da nashi akwai eh, mai ganye ana sa mishi tumatir yanzu ana sa mishi kwai mm. ana sa mishi akwai kuma ban san ko a Maiduguri ne kadai mm. suke sa tumatir da salad ko mm. kowa yana yi mu dai wata koya mana mu dai da yadda muka san dan wake da mai da yaji da magi <laughs> masu sa kwai ni da mai da yaji ina sa tumatir kamata bincika da yasa sai to tunda kika ce dan wake kin san ta bani to yayan dan wake ke ki tambaye su nazarin kin so ka za su ga ya miki wani ta bani kuma ne ta bani wallahi wannan abu ne ka dan dogaye ne shi ma dai kamar dan waken ne amma dan dogaye ne a cikin dan wani ganye ganye ake yin shi oh, wasu aka kada kada amma yanzu mm, ina ga shi sai ba za su ban taba jin ba sai yau kin ga sabina da tun ta tuna ai <laughs> <laughs> hawan haɗiye miyo take yi ba eh, gani ba Allah ya hakura to to amma yanzu in muka je muka dan shakata muka mm. dawo za mu so mu je dan in ba mu samu shi wannan bawan Allah ta waya ba da muke ta lalibansa shi wannan mawaƙin nan da aka ji shi wato abokina Aisdorf to za mu dan ci gaba da tattaunawar mu amma bari mu je mu shakata da waƙar sa mu je abin yake to kin <laughs> shirya takawa ko <laughs> eh. <laughs> to bismillah eh,

salaro daga abj na fito mai tubani ne ya bugo ya bugo gani nan nazo uh lalle ya ci kuɗi Ya waka ne ya ci kuɗin sa <laughs> eh, ya ci kuɗi mm. waka ta sha kaga Ahmad eh. Suleiman Bajoga ce kai Usman wannan kiɗa ni ai ni ma zan taka ah, Allah ka taka ma da dan ta ma taka ne me yafi ran shi <laughs> mm. eh, wai wai cin tsiran mata a sai da kwalla a sai tsire <laughs> to amma yanzu misali in ma ba mu same shi kamar yadda muka ce za mu ci gaba da mm. tattauna don muna kokari ne mu lalibe shi ko da minti ɗaya mu ji wane ne shi shi aboki na sunan shi aboki na Exeter ko yau yana gane ne sannan mun so a ce ya dan ce wani abu ma saboda ya ci kuɗin sa to to, kina ji hawa kin dai ji wakar shi aboki na ko in ce abokin kowa kenan tunda mai ji ta ya zama abokin shi ah, bari mu koma cikin hirar da muke yi da ke wannan vlogs ko blogging na rubutu ko kowane iri ne misali mutum mm. yake hulɗa da social media ko kuma shafukan sada zumunci irin na facebook twitter instagram duk koma ina kake ta yaya ya kamata mutane kila su amfani da wannan damar kin san haɗin kan ƙasa ko kuma al'umma yana da muhimmanci. Kuma ka yau Usman ne mm. yau ne ranar social media da ranar kafofin sadarwa. Ai daɗin ki kenan eh, akwai tunowa. so eh, eh, mm. za mu yaya wannan kafofin sadarwa. Mm, za su taimaka. Ya suka yi tasiri a rayuwar tun da aka kafa shi. Yau shekaru nawa kenan kana iya tuna baya kafin lokacin zuwan su. Gaskiya ko ni yanzu nan dai na san lokacin da na fara hawa Facebook ku ce wani abin nan ina ga ko 2000 8 ne? Kama ce ka me? Eh, a me kuma sai an faɗa. A'a, kama ce ka yi <laughs> Kuma sai an faɗa. Eh, zama da kuma kawai a share kawai. <laughs> To tun wurin 2008 na fara maganar eh. Facebook to mm. kin ga zuwa 10 ne ko to tsakanin wannan lokacin kin ga wannan lokacin zuwa yanzu ai shekarun da dan dama ko da 2010 ne misali ai an dan nisa. To to amma misali kamar yadda na tambaye ki in muka yi la'akari da wannan rana ta social media din kamar yadda Maryam ta ce mm-hmm. shin ta ina matasa kike ga za su taimaka wajen kawo haɗin kai a tsakanin al'umma wasu misali irin da rubuce-rubuce da sauransu kina ga akwai rawar da za su iya taka da wannan eh za su iya kawo haɗin kai hmm. um, depends on yadda idan suke yi idan kama yanzu vlogging in hmm. ana vlogging idan vloggers suke vlogging hmm. yadda um, mutane za su samu karuwa so zai kawo jama'a zai kawo matasa Um, su haɗa kan kai eh. eh to amma misali yanzu ya kike fama kamar misali ni ina nawa ganin ne wannan mm. ah, za ki ga yawanci kamar in kika saka wani bidiyo ko wani abu ke ga shi ga da kike so mutane su ɗauka amma kila wasu in suka hause su ta comment kila wasu ma sai sun yi zagi mm. ya irin wannan kina ga yana iya ya kawo haɗin kan ne ko ko raba kai ko ko ya kamata su fahimci ma abin in aka ɗora da farko kafin kai comment ya kamata ka kalla abin tukunna kina ga akwai inda ya kamata mutum ya kalla kafin ya ce zai yi comment um, sosai kanka eh. kalli abin mutanenmu suna da judgment eh, sai su yanke hukunci a lokacin su ce ai mm. wannan yar mm. iska ce mm. tunda ta saka wannan hoton kuma ba san mutane ba ya kamata mutane su rinka tunani kafin su yi magana kafin su yi wannan comment a ƙarƙashin hotunan mutane ku yi tunani ba ku san mutumin ba ba ku san me a ransu ba me dalilin da yasa suka saka wannan bidiyon ko kuma suka saka wannan hoton sai kuma su masu posting din ma ya kamata su san cewa suna posting abubuwa ne wanda zai kila Um, na karuwa? Eh, ko kuma kawai ma ko na jin daɗin su amma mm. dai ba wanda zai jawo mutane su zage su ba mm, idan suna yin abu daidai eh, mm. a yi mutunci eh. yadda wannan vlogging din yayi yawa yanzu kowa na yi kuma yawanci matasa ne suke yi wata shawara gare ki ga Mm. matasa masu yi yanzu abin da ya kamata su yi saboda na baya mm, su ma koya batun da kin mm. san wai da na gaba ake gane zurfin ruwa an kai wani abu kanin ka ya gani sai ya ce bari ya bi kina ga akwai wani halayya da ya kamata kila su dan za eh, kamar yadda sakin ta magana ba wani maganan canji bane kawai dai um, su yi abin da suke so kawai dai su san cewa suna yin shi daidai ba abin da zai saba da addininsu ba ba hmm. abin da iyayensu ba su ji daɗin yawa hmm. al'ada hmm. sometimes amma al'ada not really because to mu ji matashiya ya kike kallon akai magana al'ada misali al'amura irin yau da kullum haka kina ga akwai abin yi ne ko yaya ya ke kallon abu saboda mutane suna yawan tafiya ana yawan mm. tafiye tafiye ba zai yi ka ce kai kullum sai mm. dai ɗanka ko kuma yarka ko kuma kai ma ya zama na mm. duk inda kake a duniya eh. dole ka zama kawai kai bahaushe bane ba ba zai yi ba dole ka karu so ba wani problem bane ba um, for you to be diverse eh, irin ka okay ka wato ka bude tunaninka ka bude tunaninka be open minded um, eh to amma misali yanzu zaki ga ai wani zai ce ai ba magana da wata ta yi kamar mm. dai kamar dai mutum ya zama kifin rijiya eh mm. saboda kin san wannan abun yanzu da ake ta'addancin nan zaki mm. ga yawancin waɗanda suka fi zama irin zafafa abun mm, gaskiya waɗanda mm. ba su taba zuwa ko ina bane waɗanda ke zaune inda suke ne ba su taba zuwa suka je so eh. su ne suke zafafa abun suke ganin kamar ai naka kawai ka sani baka san na wani ba to amma idan kana dan fita kana dan koda baka je wani ƙasa ba koda dan garin ku ne ka dan shiga mota ka je wani ƙauye kusa da naka zaka ga abin da ba eh. ƙauyen ku babu shi ma ce kariya ba mabudi ilimi ba eh. to yanzu misali eh, a cikin a cikin wannan tattaunawa da muka yi hawa kafin nan dai usman da eh. Allah ya kike kallon yadda ake yada labaran labaran kanzon kurege irin labaran ƙaryar nan Allah muke albarka eh, menene ra'ayin ka game da wannan eh irin misali duk abin da mutum ya gani kawai a social media kawai sai kaga labari kawai yanzu kina iya ganin kawai sai a sa kina zaune kina tashi bacci kina bude waya sai kiga an ce Hauwa mm, ta yi kaza kuma baki taba yi ba baki taba sanin shi ba baki taba jin shi ba amma an ce kin yi kawai ka manta da su mm. kawai the best is kawai ka share irin maganganun nan saboda ba zai ka ce kullum sai ka je ka karyata ba mm. za a ci gaba ne eh. za a ci oh, gaba ne za ka kare kanka da shi ko ka karyata maganan da aka yi ko ka karyata mm. maganan ba zai ba za a daina ba mutane za su yi ta maganan da suka ga za su iya yi kuma wannan maganan um, to amma wace shawara zaki ba masu sa irin wannan din ba amfani shi Allah ba amfani <laughs> gaskiya eh to to Maryam mm. Maryam bari mu dan samu mu dan yi numfashi ya kamata a ji wannan magana da za a yi yanzu da mm. zaki kai mu ya kamata a ji tare da ita mm. eh um, kin san suwa nake magana? Wane kenan? Yawwa, na ba da ita yawwa. Wanda nake magana shine misali sallah da ta zo lokacin da aka fara azumi kowa ya waske. samari kenan sun waske eh. kasi kayan sallah kasi sai shayin azumi kasi wane ne wai na suke sun dawo bari ku je ku ji wani yanda ya dawo yana wai tuba eh. To Maryam na dai ki dai ne nan dan mu tattauna Abubakar ne domin kuwa in kin falura zaman mu anan ya fazo ƙarshe. Kwarai da gaske, soyayya ta madani da ke ta shiga zuciyar ta kulle bawarin fita, haƙiƙa lallai, kamata harma da taki ta zo cif-cif waje guda, Dani da ke kwa, burina daidani da ke aure za mu ƙullata, ki yadda Maryam mu sofa juna. Tabbas a komi da komai kin minni ba warin batu, kai coni Maryam, fata na dai ki so ni don Allah karki ya dani, ki gamsu Maryam. Bakar ne. Bakar ne. <laughs> Maryam yaya. Ba fari ba ce ba. Sara aka yi kan gaba. Wato oh, ana ɗauka Abubakar Wannan wannan wannan wannan yan matan fa ta zama kamus kin ji Sara aka yi akan gaba. To yana karatun eh. Kur'ani. Eh shine yana gini kira'a da shi. Bahaushen Balarabe ne. Eh, Bahaushen Balarabe ne wannan. Eh, ya gudu ne kila sallah ta wuce yanzu kuma yana so a yafe masa to ai matsalar ka a yafe maka ne wallahi ni ne zamani ita ba zan yafe ma ba zamani ke yafi ba eh, a to in aka zo ai zai iya sake gudu to yanzu daga karshe kin san abin da nake son Hawwa inda nake ce mana hmm. ki gaya masu sauraro ko kasance da shirin yau da gobe shirin matasa haka kawai nake son in ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Yawwa. Ga mun nan mun eh, zo. Yanzu duka duka anan za mu yi sallama a madadin. Maryam Bashir Bugaje. Hawu Muhammadin Dini. Safina Sodanki. Sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. John sai Ibrahim Jarmai da ya haɗa ma shafin mu na Facebook Live da ma wannan mawaki namu aboki na DX Down. Abokina X Down. Yawwa sai ce mu zama lafiya su man kamar ne a Washington DC. zane ku it's okay it's okay